Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan mai suna rayuwarmu a yau. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafan mai na Hausa, ta inda zai faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da wa'azantar da ku masu sauraro. Sunana Umma Aimana. A wannan lokaci da muke ciki, muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna, wutsiyar raƙumi. wanda yake zuwa muku a duk ranar litinin wanda shahararriyar marubuciyar nan bilin abdul ta wallafa na umma aimana da ni ne zan da aka shirin a halin yanzu masu sauraro idan ba ku manta ba A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Hajiya ya take ce da Hindatu, ina son a ɗaya daga cikin ‘ya'yanki? Ina son ɗaya daga cikin ‘ya'yana ta taso a ƙasata ta haihuwa, tunda ni an haramta min koda zuwa cikinsa. Don Allah Hindatu ki taimake ni, na san har abada ba har abada ba sake haɗuwa za mu yi ba. Fashewa ta da sabon kuka tare da ƙanƙame ni ta ce, Yaya, mai zai hana ni aminta da shawararki, wallahi na yarda, ke kaɗai gare ni kaf duniya, gashi kuma kaddara ta daɗe da shiga tsakaninmu. Mai zai sa ba zan ji daɗi ba idan har kika bar jininki a wajena a matsayin ‘yar da na haifa. A nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Na ce na gode Hindatu. Sauran sauran muka cire kayan jikin Hassana muka maida jikin gawar ɗahara. Na ɗahara muka saka ma Hassana. Ina ji ina gani na taho na baro ta hannun ‘yar uwata ko mahaifinta bai sani ba. Dan baba, to zancin ba na wasa ba ya shigo har gidan yin datu ya yi min. ya shigo har gidan Kinnatu yana min, da gani har Ibrahim da ke mota yana jira na shi da Abubakar da ke yayaye Sai da muka zo gida na ce masa ah, Hassana ta rasu a madadin gawar ɗahara diyar Hindatu. Damuwar da muke ciki da da damuwar rasuwar Hassana a zuciyarsa. Ni ko ina ta kewar ɗiyata tunda na san bata rasu ba tun daga wannan ranar ban kuma waiwayar da lau ba. Tun Tun ma ina kuka har na haƙura na ci gaba da rainon Usaina. Bayan shekara biyu Usaina ta rasu saboda ƙyanda da ta yi. Daga nan Abubakar kaɗai ya rage mana a gabanmu. A Legas muka ci gaba da rayuwa har Abubakar ya kai manzalin aure sannan muka dawo Kaduna. Ko da muka dawo ban taɓa wayan Dilau ba saboda katangar da baba ya min da ita. Har Allah ya min har Allah ya min Ibrahim rasuwa bayan haihuwar attayar kuma yana ta burin hakan. amma Allah ya yi alkawarin ba zai sake taka ƙasar can ba, shi yasa har ya rasu bai cika alkawarinsa ba, na daidaita tare da babana. Wannan shine labari na. ina ji a jikina kuma lallai umu Kursum tana da alaka da ahalina, amma tambayoyin da zan mata kawai za su bani wannan tabbacin. Jikin hajiya Jikin Hajiya umu ta faɗa ta fashe da kuka. Hajiya wallahi ba sai kin tambaye ni ba komai. Ni din jinin ki ce. Dan kaf sunayen waɗanda kika ambata sun batar sun tabbatar min da haka. Gwaggo inda kakata ce, ita ta haifi mahaifiyata ɗahara. Ɗauko ta da sauri hajiya yaya ta yi, jikinta har rawa yake ta ce, da gaske kike, da gaske kike ƴar nan, wallahi hajiya na tabbatar da haka ne kuwa. Fashewa da kuka hajiya yaya ta yi, yanzu kan mai ban mamakin da ya fi na koyaushe. Fashewa da kuka hajiya yaya ta yi, mai ban mamaki da ya fi na koyaushe. Tabbas in har maganar Ummu Kulsum gaskiya ne, to idanin jinin ‘yarta ce Hassana da ta ba mu Hindatu. Zaddabiri da ke makala a kofa suna kuka su ma suka kalli juna. Cikin ƙasa-ƙasa da murya maman Ahmad ta ce, ba kallon juna za mu zauna yi ba. Hanyar dirau ya kamata mu dosa, ɗauko gwaggwan hindi. Maganar ki gaskiya ne an tafsir. Ku mu je kawai, sha Allahu daga nan zuwa bayan isha na tabbata za mu dawo. A tare suka ɗaga kai, tare da juyawa suka fita da hanzari. A ɗaki ko numfashin Hajiya ne ya fara gagarar ƙirjinta. Hakan ne ya saka Abba da Atayar rikicewa da tabbas ciwon take barazanar tashi. Umu Kusum da bata san komai ba akai da bata san komai ba akai ta yi masifar kuma rikicewa. Sai girgiza Hajiya ta take tana kiran sunanta. Attayar maza kira min umin ku ta zo da gaggawa. A rikici Attayar ya amsa da to tare da zarowarsa daga aljihu. yadda yake kwarara da yadda yake kakkarwa da uwar zufa Ga mutsu-mutsu da yake ta zubawa cikin barci ya ba wa minar mamaki. Ta girgiza ƙafarsa ya fi sau goma, amma bai farka ba. Ruwan da ke ruwan da ke ajiye a ruwan da ke ajiye a durowar gefen gadonta ta ɗauka, ta ɗan sa a hannunta, ta yarfa masa kan fuska. A matuƙar firgice ya farka yana faɗin, su Suhailat, tare da darmo minar zai riƙe. Duk da ta lura ba a hayyacinsa yake ba, sai ta fuske hannunta. Basir da bai gama dawowa hayyacinsa bai ci gaba da sambatu. Suhailat, dama ke ce kika saka Minal ta aure ni? Suhai, ƙara min, ƙara Minal ta ƙwara da ƙarfi a saitin kunnensa. Hakan ya sashi shi dawowa hayyacinsa sosai. Ya waiga yana kallon ɗakin tare da Minal da ke zabga masa harara. Ta kumbura, ta kumbura ta yi fam da kishi. A hasala ta ce, munafiki, Allah ya tona asirinka. Wace ce kuma Suhailat? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya shiga maimaitawa a zuciyarsa domin dai ya fahimci mafarki yayi ashe Jiminul ta fashe da kuka, in azamar durowa daga gadon yayi kanta, jikinsa na barin. minar wallahi mafarki ne, dan Allah ki tsaya ki fahimci. An ki a fahimce kan Basir ni za ka yaudara? Dama akwai wata mace a ranka amma kake ce min baka taɓa son wata mace ba sai ni? Wallahi gaskiya ne Minal, dan Allah ki saurare ni, ne miki bayani. A tsawon shekara biyar da muka yi da ke, kin taɓa jin na ambaci sunan wata mace idan ba yau ba? Kin taɓa kama ni da wata mace ko da a cikin waya ne? Haba Minal, shiru ta tana kallon sa dan kuwa maganarsa gaskiya ce tunda suka yi aure suke zaune a Paris ba ta taɓa kama shi da hakan ba dukkan soyayyarsa da kulawarsa a ta yake nuna ta ta sauke numfashi tana mai zuwa da ɗan gudu ta shige jiki ta shige nan ajiyar zuciya ya sauke yana ambaton alhamdulillahi sai sai dai dukkan jikinsa a sanye yake wannan mafarkin ya masifar ta da hankalinsa gaskiya Minal ta katse masa tunani da ɗagowa daga jikinsa tana faɗin. Amma fa wannan kowace ce shegiyar Suhailat. Amma fa wannan kowace ce shegiyar Suhailat ce da ta zo maka a mafarki. Na tsane ta, ni fa ko da macen ƙuda ba na fatan ta raɓe ka, balle har a samu shegiyar da za ta ziyarce ka a mafarki. Murmushi kawai ya yana haɗiye tashin hankali. a wannan ma ba da arziki ta zo min ba a mafarkin diye. Don haka kar ma wannan ya dame ki. Shi kenan bu. dama fa mun kusa makara, kai maza ka shirya, ka san dai jirgin mu 4:30 pm zai tashi zuwa Naija. Kai kawai ya iya ɗaga mata, tare da nufar bayi. Ko a cikin banɗakin ma, ruwa kawai ya sakar ma kansa, ya tsaya yana zuba ya tsaya yana zuba a jikinsa, yayin da zuciyarsa ta kuma lulawa tunani akan mafarkinsa. Me yasa tun da ya baro Najeriya bai taɓa irin wannan mafarkin ba sai yau? Mafarkin fa ya nuna masa minar haɗa baki suka yi da Suhailat ta aure shi. ya rintsa ido da sauri zuciyarsa na tsintsinkewa sai kuma maimaita su sai kuma maimaita su take shi kam dai da yana da dama da komawa Najeriya din nan ba za a yi da shi ba duk da yana kewar innarsa da baba da yayarsa Talatuwa tsawon shekara biyar kenan tun da suka yi aure da minar suka zo bai taɓa waiwayar gida ba ko da sha'awa ma ba ya son zuwansa yanzu ma zaben da aka yi ne mahaifin Minal ya samu kujerar gwamna shi da za a rantsar da su za su je amma shi da Minal ko wajen zaɓen ba su je ba. Abban Minal ya hana su, a cewarsa yana gudun rikici, ba ma su kaɗai ba ma dukkan sauran 'yan uwan Minal ɗin da ke a nan ba su je ba. Nakin ɗin da ta yi masa ne ya sa shi katse tunaninsa, ya sauri ya yi wanka ya fito, sauri sauri ta taimaka masa ya shirya, don mamin Minal na ta musu waya akan su fa ake jira. Sai da suka kashe komai na kayan wutar gidan kafin su fice, zuciyar Minal fari ƙal Saɓanin tabbacin da ke a da da mafarkin da ya yi, kai tsaye airport suka nufa, inda dukkan ahalin minar suke jiran su. Bayan ‘yan gaishe-gaishe, aka fara shirin tafiyar su. Su ne sunayen farko da aka fara kira, don haka su ne suka fara shiga waje na musamman. Gaba ɗaya zuciyar Basir ta kasa sukuni, duk hirar da ake ya kasa saka baki. Har ma yayan minar ɗin ya fahimta, ya fara tambayar sa ko dai ba lafiya ba. Murmushin yaƙe yana gyara zamansa, lafiya ƙarar Bulo Hanif. kawai dai barci ne bai ishe ni ba yar dariya hana ya ne masa jin masa jinjina a filin jirgin lagos suka sauka daga can suka hau jirgi mai zuwa katsina kai tsaye wannan shine karon farko da basir zai je gidan su minal na najeriya motoci na alfarma da suka zo kwasar su basir sai wani faɗi ake ana buɗawa shi mijin yar gwamna ƙayataccen gida ne wanda ya amsa sunansa gidan suka isa sosai ko ma ke ƙayatar da basir fat ɗinsa daban shi da matarsa minal wadda ma suna wanda ma ajiye kaya bai sake ganin ƙeyarta ba ta shige cikin yan uwanta zaman ne ya ishe shi shi ma ya ce bara ya ɗan fita ko tsakar gida ne ya sha iska sai dai yana taɓa ƙofar ya ji ta gam minal ta kulle shi wani haushi ne ya kama shi kishin minal ya yi yawa ya tabbata don kar ya fita ne ta yi masa haka ya fusgar da iskar bakin yana komawa ya zauna a falon son da yake wata ne yake sanya shi shanye duk wani iskanci da take masa har ga Allah yana ƙaunar ta sosai Ba ta dawo sashen ba sai dare ta rungume shi tana faɗin I miss you my bobo kya ce haka tun da kin shige cikin yan uwanki kin manta da ni dan ma wulaƙanci har da kulle ni dariya ta yi masa tare da gwalo ha ha ha ba ya buƙatar gowa ce ta ganar min miji ai har ma a gama taron nan ba za ka ga waje ba baki a hangame yake ta To in kuwa haka ne, ki bar na wuce garinmu ni ma na ga su ta La wasa nake maka fa, in dai ma ka fito, to sai da to sai tare da ni. Yanzu kan murmushin yaƙe kawai yayi mata, bai iya cewa komai ba. A bangaren su Zaid kam, da dabara suka ɗauko gwagwa hindi daga Dilau lokacin da suka iso cikin Kaduna har taran da dare yayi yi, kai tsaye gidan Hajiya yaya suka nufa, dan sun san su Abba ma da sun san su abba ma dai duk suna can tunda bayan tafiyar su abba ya kira yaya zan yana tambayar su ina suka yi ne shine ya ce masa sun je wani waje ne amma insha Allahu za su da a yau babu yanda abba bai yi ba dan ya san idan suka je dan ya san inda suka je amma sam zai ya ki faɗa wa habba amma sam zai ya ki faɗa haka ne yasa duk bayan wasu awanni sai abba ya kira ya ji wani hali suke sai bana yake musu akan fita ba su sanar ba a galabaice suka iso da Angalabace suka iso da gwaggwanin da Kaduna, dan bata taɓa doguwar tafiya irin haka ba. Iyakar yawonta baya wuce Zaria. Tunda motar su ta tsaya, Ummi da Abba da Atayar suka ganin su zai da babbar mace wadda ma ta fi Hajiya ya tsufa saboda jin daɗi da ya Saboda jin daɗin ba ɗaya ba ne, ya ba su mamaki. Atayar da ya gaza haƙuri ya ce, kai wai wace ce kuka kawo wannan? Yaya mu shiga daga ciki, za mu yi muku bayani. Babu wanda ya sake magana, Ummi ta matso ta taimaka musu wajen shigar da gwaggwayin da A falo zai sai wage-wage inda zai ga Ummu yake da hajiya yaya. Duk da Ummi ta fahimta sai bata fita kansa ba. Sai ma shayi da ta je ta haɗo ma gwaggwayin da. Bili ma da ta matsu ta ga Ummu ce ta kasa haƙuri ita kam. Matsawa ta wajen yaya a tayar a hankali ta ce, Yaya, Ummu fa, ta yi barci Bilkisu Dan ta don ta fama kafarta saboda rudewa da tashin ciwon hajiya. Sai da aka sake nemo mai gyara ya mata. Shirin Umi ta mata allurar bacci don ta huta. Cikin damuwa Bili ta ce, Allah sarki na! Allah ya basu su lafiya ita da hajiya. Amin Bili, wawace ce wannan, yaya za ku sani, amma ku yi ƙuri ba yanzu ba. Bai sake ce mata uffan ba, haka su masu abba ba su sake tambayar su wace ce gwaggwahin nan ba. Ita kuma jigartar da ta yi, ta yasa ta ta yi tibis burinta kawai ta kwanta ta huta. Hakan ne ya sa tana kammala shan tiɗin da Ummi ta haɗa mata sai ta bata wasu magani ta sha aka raka ta inda za ta kwanta ta huta su ma din abba ta yi su koma gida shi zai kwana a nan shi da ummi a tari ya ce a'a abba ka gafarce ni ku je ku ku huta ni zan kwana a nan din kawai Bili ma ta yi ta ce abba ni ma dan Allah ka ga fa na nan murmushi kawai abba ya yana girgiza kai to in dai haka ne kai a tari ku je gida kawai har da zai ita bilkisu sai ta kwana da su ni da ummi kuma a nan za mu kwana duk yadda suka so dole suka bi umarninsa suka wuce gida su uku aka bar ummi da bilkisu a nan dakunan da ke can gefe ummi da abba suka tafi bayan ummi ta kuma duba su ummu kulsum ta tabbatar babu wata matsala washe gari alhamdulillah kowa ya tashi musamman ma hajiya yayi da ciwon nata yake tamkar iska mu ummu kursum dai ce kai ummu kursum ce dai ke dan sa kafarta amma dai alhamdulillah ba ta jin ciwon kamar jiya Umi da kanta ta tashi ta shirya breakfast da zai dace da cin kowa na gidan da taimakon mai aikin hajiya yaya. Sai Sabili da ke ƙoƙarin tsaftace ko'ina. Tun da garin Allah ya waye, hankalin gwaggo a tashe yake. Burinta ta ga inda Umma kursum za ta bullo, amma ta ji tsit. Gashi bata ta zaƙe ba, ta fito a gidan mutane, ba da san inda za ta dosa ba. Tana tsaka da wannan tunanin ne, Bili ta shigo ɗakin da sallama, Ummi na biye da ita. Daɗi ya kama gwaggo Hindi. Bayan sun gaisa da Ummi cikin girmamawa ta ce, Bilkisu Ni ban ga ƙawar taki ba ai har yanzu, ko sai ta ga mai mini iya yi ne. Dariya sosai da ke yi, cikin tsokana ta ce, mu ta mutunci, what are you eating na baka na falling down ne? Yanzu za ki ga bestina, har da babban abin mamaki, wanda na san zan samu kyauta ta musamman a gari. To fa ‘yar eh, nema, ina jiran ganin wannan abin mamakin. Ummi dai na jinsu tana murmushi kawai, Tunaninta ya fara hasaso mata labarin da Abba ya bata na daren jiya, amma dai za ta bi yaran nata don ganin manufarsu, ba za ta zama mai musu kutse, ba za ta zama mai yi musu ku. Bili ta haɗa ma gwaggwahin da ruwan wanka mai dumi sai da ta taimaka mata ta shiga bayan saboda kar ta zame a tiles tunda ba sabawa ta yi. Dama da asuba ita ce ta zo ta taimaka mata ta yi alola. Kafin da ta fito, Bili ta gama gyara ɗakin tsaf, ta saka mata turaren wuta, tare da ajiye mata man shafawa. Wani si ina kike ta shiga da fita ne, na gama kamar biki damu da ni ba, Umu ta faɗa a shagwaɓe. Bini dariya ta yi ta zo tana rungume Umu kursum Oh, sorry dear, in ban ji ciwon ki ba ma zai je a gidan nan. Ji ma nake kamar yadda a kafa ta ai. Ai yaya aman ya sa ina jin haushin sa wallahi akan wannan abun. Maki Umu kursum ta jije tana kwafa, amma sai ba ta ce komai ba. Hajiya yaya, Hajiya yaya duk na jin su. amma sai bata tanka ba da ranta duk a jagule yake sosai take kwaɗayin son ganin wani nata ta ji ko da labarin ahalinta ne ta san dai kam da wuya a ce mahaifinsu na da rai yanzu sai dai tana tsoron tambayar ummu kulsum komai a yanzu na gwaggwahin dai cewa ummu kulsum cikin tsananin murna cikin tsananin murna hakan ne ya katse ma hajiya ya yi tunaninta cikin tsintsigewar zuciya ta ɗago ta kalli bakin ƙofar ɗakinta da gwaggwahin dan ke tsaye bayan ta zaid A ta miƙe tana nuna gwaggwa hinda da hannunta. Hannunta na kakkarwa, haka ma bakinta. Hin, hinda, tu, ke da gaske? Yaya, gwaggwa hinda ma ta faɗa tana zazzaro ido, tare da ture umma kusum da ta shige tsakaninta. Ai tuni ɗakin ya har harmutse, babu mai zanzancen wani. Hajiya yayi da gwaggwa hinda duk suka rungume juna tana ta ruska kuka. Abba ma sai sharar kwalla yake da babbar riga. Bayan wasu mintuna kusan arba'in komai ya nutsa Hajiya yana kwakume da hannun Gwaggo kamar za a sake raba su. Har yanzu hawaye ya ki tsayawa a tsakaninsu. Kowanne na mamakin hukuncin Allah, musamman ma Gwaggo da ta daɗe kamannin zan na rikita ta ainun, haka ma kamannin Biri da Umu Kulsum. Ummi ce cikin lallashi ta lallaɓa su suka ɗan ci abinci. Ta ba da ba mu hajiya yaya maganinta ta sha, sannan aka yi zama na musamman a falon hajiya yaya. Kowa ka gani yana cikin yanayi, kowa ka gani yana cikin wani yanayi na farin ciki da girmama ikon Allah mai tsara yadda ya so ga wanda ya so a kuma lokacin da ya so daddage ta zagaye falonsa bayan tafiyar su umu kurzum ya ji motsi a bayansa juyowa yana kallon mamsi da ita ma ta kafe shi da ido cike da damuwa ɗauke kansa ya yi tamkar bai ganta ba sai ma ya nufi hanyar bedroom ɗinsa saboda daga ita har ɗan nata takaicin ganin su yake da sauri ta katse shi ta hanyar faɗin Don Allah abin fodiyo ka yi haƙuri, mu ɗauki hakan a matsayin kuskure, ka san hakan nan da gangan ba zai cutar da ita. Ke, Jamila kiki ya ni wallahi, in ba haka ba daga ke har fodiyo zan saɓa muku a gidan nan. Idan ke ki san wace ce ita ba, ai shi da ya aikata ya sani, don haka ki fita daga na kafin na rufe da ke a ciki. Don haka ki fita daga idona kafin na rufe da ke a ciki wallahi, kin ji na faɗa miki? Sosai ta tsorata da don ta san sa, balla idan ya fusata. Ta rasa menene ya sa shi ɗaukar zafi akan wannan yarinyar, ko dai kawai don kar Fodiyo ya aure ta ne. A wannan tunanin ta zauna, ta san dai bai wuce ya ce zai horar shi akan ya yi masa aure ya saki ta san dai bai wuce ya ce zai horar shi akan ya masa aure ya saki zai dinga bin hanyar da duk ta zama ta sanadinsa ya dake idan fodiyo ya samu matar aure mai dangantaka da shi musamman waɗanda suke da alaka mai ƙarfi tsakaninsa da alhaji Abubakar. ta yi murmushi tana kallon ƙofar da to ai hanyar Allah yawa ne da ita insha Allah wannan ɗin sai ta zama matar fodiyo zan bi ta hanyar hajiya na ima ummi kenan sannan na sa fodiyo ya farautar zuciyar yarinyar in har so ya shiga sai na sai ga ta inda za ka hana tunda kai baka manta abin da ya wuce a rayuwarka oho shi bai ma san tana yi ba aman kuwa da ke a sashensa momsin aman kuwa da a sashensa momsina fita shi ma ya hau kaɗa kayansa Ya haɗa kayansa, a yau ɗin nan zai koma Lagos, ko da ta mota ne, ba zai taɓa barin wannan tunanin ya yi barazana da ransa ba, don shi shirme ma ya ɗauki soyayya, tuntuni, shi ya sa bai taɓa yin ta. Yaya kin ɓata ɓat, baba ya sa an yi neman ki daga baya har an gaji, wani yaro sallau har damfarar saye, har damfarar saye, ya sai har damfarar saye, ya sai da ƙaramar gonarsa ta bakin fadama, ya bashi shi kuɗin a kai ya ba shi kuɗin akan wai ya ganki a Legas zai je ya kawo ki gida amma yaron nan tun da ya tafi bai sake dawowa da Dilau ba sai da baba ya rasu gwaggwani da ta ƙare magana da fashewa da zama hajiya yayi kukan take jin baba ya rasu hindu ta kina nufin Allah ya yi ma baba rasuwa eh yaya baba ya rasu tun bayan auren wannan yar inna laraba ba ta faɗar sunan yarta saboda yar fara ce bayan tafiyarki a zuwan da kuka yi baba ya ɗau zafi sosai ashe iya mace ta tunzuro shi sai da inna haula ta dawo daga tafiyar da ta yi katsina kin san san da kuka je ba ku iske ta ba to bayan dawowarta ta ji abin da ke faruwa ta zo har gida ta sake tambaya ta ban ɓoye mata Masu sauraro, duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau, mai suna rayuwarmu a yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.